la la la la Bismillah ar-Rahman rahim Mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mabaraciya wanda Firdausu Sani ta wallafa. Amra na daga wayar ta fara yi mata shakiyanci wato ana can ana shallof an bar wayar ina ta faman kira babu respond ko? Ke kin manta da wata Amra bayan ni na kasa bacci sai tunaninki nake yi. Sis ba za ki gane ba ban san kin haɗo min da wayar ba ne wallahi sai yanzu da na duba iye to ba ni labari yaya daren naku ya kasance kai amara Allah ya shirye ki ai zaki ji ni dai yaushe zaki zo ina ta baza idanu na zata ko tun da safe zan ganki ke rufa min asiri Kin san halin Hajiya Inno ‘yar iko, ita ce ta ce ba za mu zo ba sai kin yi kwana biyu, wallahi babu yanda ban yi da ammi ba ta bar ni in zo, ita ma ta ce wai idan na zo za ki da rigima ne, mu bar ki kawai sai kin huta. Tsakin Rumaisa ta yi yanzu ke sai ki biya su ba za ki zo ba ko a boye ne, kin ganna ni kaɗai a ɗaki kamar mayya, matar gidan da alama ba ta da kirki, dan Allah dai ki zo. To shikenan bara na yi wanka akwai labari ma zan zo miki da shi wallahi, da Allah ki ajiye min kazar amarci ko kin cinye. Dariya Rumaisa ta ta ce tana kuna nan tana jiran ki, ke dai sai kin zo din. A bangaren Mira kuwa sai ta tabbatar mu Aisan ya fita kafin ta fito daga ban daki. Zama ta ya bakin gado tana tunani, me yasa to ba daura auren Rufi da Mu'aisin ba, kuma ta tabbatar da Rufi tana son sa. Lallai dole ta gode ma Allah, yanzu ne ta fahimci hikimar Ubangiji na kawo ta cikin ahalin gidan. Wata hanya ce mai sauki da za ta kula da dukkan wani motsi na Hajiya Sauda, sai dai ta yaya. Dole ne sai na fara dakile harkar da take yi a garin Niger domin yin wannan aikin kuma dole sai na samu wacce za ta shiga cikin gidan domin ganin sirrinsu tabbas yanzu ne manufata za ta fara yanzu ne zan tarwatsa sauda ina so ne hankalinta ya tashi ta rasa nutsuwarta ta yadda zan samu aiki na na naija ya tafi daidai to me ya kamata na yi Bayan kwanaki biyu, Ma'aisin yana zaune a falo daga shi sai single da gajeren wando. Aiki kawai yake yi da sistem ɗinsa. Kamshin turaren da ya ji ne ya sanar da shi zuwan Mira. Sai dai bai ɗago ba ya ci gaba da aikinsa. Kujerar take kallonsa ta samu ta zauna cikin sanyin muryarta ta ce, Sani da aiki. Ɗagowa ya kalle ta Don zai iya cewa yau ne rana ta farko da taɓa yi masa magana cikin sanyi, tun kafin ya aure ta kuwa, matuƙar za su yi magana to bakar magana za ta yi masa. Ita kanta ta fahimci mamakin sannan da ta yi masa yake yi, murmushi ta yi ta ce, sai kallo na kake yi ka amsa min mana, dama na ga yau kusan kwanaki uku kenan da zuwa na gidan nan, shine na ce ya kamata na je na gaida amme ko? Ni dai na san ruwa baya tsami banza, ki ce bukata gare ki, to sai a koma inda aka fito ban yarda a fara min gantali a gida ba, idan na yi ra'ayin hakan da kaina zan ce ki shirya mu shiga wurinsu. Ya yi tunanin jin bakar magana daga bakinta, ga mamakin sa sai ji ta ce, haba, ka ce dai ba za ka shiga yanzu ba ranka ya daɗe, amma zuwa gidan iyaye ba zai zama gantali ba ai. Shikenan idan za ka fita don Allah ga abinci nan a basket ka kai mata, ka ce kuma ina gaishe ta, Tana gama faɗin hakan ta miƙe za ta koma ɗaki ta fara tafiya. Ta tsinci muryarsa yana faɗin ke waye ɗan aikenki ki zo ki ɗauka ki kai mata da kanki ni ba yanzu zan fita ba. Murmushi ta yi masa ta ɗauki abincin ta ce sai na dawo. Kai kawai ya ɗaga mata ita kuma ta yi ficewarta. Tana fita ya je system ɗin tashi yayi ya shiga ɗakin ta dama jiya da ya shiga zai kwanta ya riske ta da wani littafi a hannunta rungumi a ƙirjinta tana faman kuka. Shigowarsa ya saka ta saurin ɓoye littafin tana share hawayenta. Shi kuma sai ya yi kamar bai ganta ba, kawai ya yi kwanciyarsa, amma abin na a ransa yana kuma so ya ga menene a cikin wannan littafin. Bai sha wuyar neman littafin ba don yana kallon lokacin da ta ɓoye sha a ƙasan gado. Don haka katifar kawai ya ɗaga sai ga littafin. kowa ɗin ya fara kallo ya ga an rubuta It's confidential. Don haka sai ya zauna a bakin gadon ya fara buɗe page in farko. Sunana Maryam almustapha Babana ya kasance lauya ne mai zaman kansa, mu biyu ne Allah ya basu a duniya, ni mai shekaru 22 sai kuma kanwata mai shekaru 14 mun taso cike da gata da soyayyar iyayenmu hakika duk duniya babu abin da nake so fiye da iyayena da kanwata mahaifina ya kasance lauya ne ga Alhaji Abdullahi Tsoho kasancewar mahaifina mutumin kirki hakan ya sa Alhaji ya fara ba shi kwangila da kula da kamfanoninsa musamman idan baya gari hakan ya haɓaka arzikin gidanmu kuɗi suka sake zauna mana fiye da tunanin mai tunani ba mu da damuwar komai ba mu san komai ba sai soyayyar iyayenmu. Zuwa wannan lokacin ina da shekara ta biyu a jami'a, ina karatu ne inda nake karatu a fannin yarurruka ina karantar English da French. Ina zaune a hostel ne kasancewar ba a gari nake karatu ba a Katsina State ne. Wannan hutun da na dawo sai na sami gida daga Umma sai kanwata Amira da sauran ma'aikata. Kasancewar dama babana ya faɗa min cewa baya gari yayi tafiya zuwa Niger. Dawowa ta gida da kwana biyu babana ya dawo. sai dai sabanin yadda muke ganin sa cikin walwala musamman idan ya dawo daga tafiyar ranar raba dare muke yi tare da shi amma wannan karan da ya amsa sannu da dawarmu. mu Ba mu ga wani faran ciki a fuskarsa ba, Amira ce ma take ta damunsa da surutu amma sai ya bani umarnin in tafi da ita mu kwanta, yau ya dawo baya jin daɗi ne. Sam na kasa yarda da cewa rashin lafiya ne ke damun mahaifina, na fahimci dai damuwa ce ta wani abin daban, hakan ya sa na kasa barci domin ba haka ya saba yi mana ba idan ma ba shi da lafiya. Kwantawa yake yi sai ya ce mu zo mu yi masa addu'a, to me yasa yau ya kore mu? Ganin Mira ta yi bacci sai na tashi na tafi da na tambaye shi ko dai mun yi masa wani laifi ne. A ka'ida ba ma shiga ɗakinsa sai mun nemi izininsa. Yau ma hakan ne ya faru. Sai da na daidaita nutsuwata kafin na ɗaga hannuna da niyyar nokin sai dai hakan bai faru ba. Sakamakon kukan da nake jiyowa daga cikin ɗakin, sosai jikina ya ɗauki rawa hankali na ya tashi. Jingina na yi a jikin ƙofar, a nan na fara jiyo maganar babana, duk da yana yi ne cikin muryar kuka. Hajiya, lallai duniyar nan dab take da ta kife matukar muna keta haddin Ubangiji. Wai kin san me na gano a wannan tafiyar kuwa? Hajiya Sauda amaryar mai gida na Alhaji Abdullahi, Aikin san tana aiki a Niger ko? Ashe babu wani aiki da take yi sai fasa ƙaurin yara mata. wanda take kaiwa can tana bawa masu kuɗi da 'yan siyasa suna lalata da su ita kuma ana bata kuɗin abin bakin ciki ma ita kanta tana daga cikin masu hulɗar nan ta mata cikin firgici mamana ta ce haba barista kai duka ina ka ji wannan ya ce hm, da idona na gani kin san na je ne saboda binciken wani kes na fyaɗe wanda ni ne na yi alkawarin tsayawa kai da fata har sai an gano wanda ya aikata laifin. A hotel ɗin da na sauka na haɗu da wani mutum mai son mutane. Lokacin mun fito sallar isha'i ne ashe ɗakin mu kusa da juna yake. Haka dai muka ɗan yi hira da shi duk da ban nuna masa abin da ya kawo ni garin ba. Sallama na yi masa akan zan kwanta don na fara jin bacci. Har na kwanta na ji an yi min nokin ko da na buɗe sai na ga ashe shi ne. Na tambaye shi lafiya ya ce wai ko ina son abokiyar fira ne kamar zan ce a'a sai kuma na tuna ai kusan irin kes ɗin da ya kawo ni garin kenan sai na ce masa ni gaskiya ba na son irin manyan matan nan na fi son yara a dan yake faɗa min idan yara nake so akwai wata hajiya da ke yi musu odan su yanzu waya kawai zai kira a turo jin haka da na yi sai na ce a'a Idan so samu ne dai, ina son hajiyar da kanta. Sai na je watakila suna da yaran da yawa, kaga sai na zaɓa da kaina. Babu ɓata lokaci ko ya cire waya ya kira ta, A handsfree ya saka wayar hakan ya bani damar jin abin da hajiyar ke faɗa gaskiya sanin kanka ne bana ba baƙon fuska saboda akwai 'yan leƙen asiri idan dai yana so za ta same shi yanzu kai na ɗaga masa alamar na amince bayan kamar mintuna talatin sai gashi an sake buga min kofa na taso na buɗe abin da kai cin yarinya ce ba za ta wuce sa'ar maryam ba hajiya cikin shiga ta baɗala da sauri ta zo ta faɗa jikina sai na janye na bata hanya ta shigo wurin zama na nuna mata ta zauna kuwa Sai na gama kare mata kallo kafin na ce, "Ke yanzu da karancin shekarunki menene ya ja ra'ayinki kika shiga wannan harkar?" Shin kin yi tunanin halin da kika jefa iyayenki kuwa? Budar bakin yarinyar sai ta ce, "Su ne suka zaba min wannan rayuwar. Ban fahimce ki ba. Kina nufin iyayenki ne za su ce ki zo ki yi karuwanci?" A maimakon ta bani amsa sai ta fashe da kuka. An ta fara gaya min wata mata ce, "Ke sa ana ɗauko su da sunan aikatau tare da alƙawarin za ta saka mu mu yi karatu Sai da muka zo ne muka ga ashe ba haka ba ne, idan an kawo mata yara masu kyau ita ce za ta fara maɗigo da su. Idan ta gama cin moriyarsu sai ta ba wa ƙawayenta, suna da ƙungiya su biyar ne a ciki, Wani lokacin kuma idan mutanensu suka zo suna da ra'ayi sai a tura mu mu kwana da su kamar dai yadda aka turo ni gare ka yanzu da kai na na ɗauki yarinyar don ta nuna min gidan da ake wannan harƙallar zuwa na gidan ba mu sha wahalar masu gadi ba muka shiga saboda ganina da suka yi tare da yarinyar gidan sosai hajiya sauda ta firgita da ganina a cikin falon na kuma gaya mata cewar ko dai ta tuba ta mayar da yaran mutane gidansu ko kuma na tona mata asiri jin haka ya saka ta biyo ni tana roƙona sai dai ban tsaya na saurari saurare ta ba. Hajiya, ta yaya ba za mu riƙa ganin masifu a rayuwarmu ba? Muna tare da masu taka dokar Allah suna shiga hurumin Ubangiji. Fashewa ya sake yi da kuka ina jin mamana tana faɗin. Yanzu Alhaji duk kirkin matar nan ashe abin da take aikatawa kenan ta ci amanar mijinta da Ubangijinta. lallai matakar bata tuba ba ubangiji yana nan yana jiranta a madakata ni duk ba wannan bane damuwa ta hajiya ki duba alhaji abdullahi mutumin kirki amma ya samu jarabtar auren irin wannan matar lallai bai kamata na zura ido ba matakar bata yi abin da na ce ba to tabbas zan gurfanar da ita a matsayin wacce ke fasa ƙaurin ƙananan yara Jan ƙafafuwa na da suka yi matukar nauyi na na koma ɗaki. Bayan kwanaki biyu Hajiya Sauda ta fara yi wa babana barazana akan za ta sa a batar da shi matukar bai janye maganar da yayi akan ta ba. Maimakon babana ya janye sai ma tura mata da rekod ɗin duk maganar da suka yi da yarinyar nan yayi. da kuma kiran da take yi masa don barazana ya ce a iya wannan abubuwan mutanen gari Ya ce a iya wannan abubuwan ko mutanen gari na nuna wa shi za su hukunta ke, bare kuma hukuma saboda haka ko dai ki yi abin da na ce ko kuma ki ga abin da zai faru. Ranar biyar ga watan goma ita ce rana mafi muni wadda ba zan taɓa mantawa da ita ba. Ranar ta kasance ranar weekend ne Dukkanmu muna tare a falo, misalin karfe biyu na rana, mai mu ta gama shirya abinci a dining. mu muka hallara don cin abinci. Sai dai ana fara zuba abincin Mira ta ce ita san ba za ta ci ba, indomi za ta ci. Kallo na babanmu yayyace yayya ce, to kin ji hajiya iko ba za ta ci abin da aka girka ba, ke kuma fa Dariya na yi na ce, Ina tare da ƙanwata ni ma dai abincin bai yi min ba. Dariya suka yi suka fara cin abincinsu. Ni kuma na ce Mira, mu shiga kicin na yi mana girki mai daɗi. Cikin dare na rika jiyo gurnanin na a firgice na fita. A nan na ci karo da umman mu ita ran har ya fita daga jikinta. Wani irin ƙara na saki na tsallake ta na isa ga babanmu. Shi kuma yana rike da cikinsa. Idanuwansa sun kakkafe yana son magana amma ya kasa. amma ya kasa farta komai a gaban idanuna mahaifina ya rasu ban sake sanin abin da ke faruwa ba sai na farka na ganni kwanciya gadon asibiti tiryan tiryan abin da ya faru ya fara dawo min da sauri na fusge karin ruwan da ke hannuna na sako kan gadon da karfi umma baba shine kawai abin da bakina yake furtawa da kyar nurses din suka kamo ni wata daga cikin su ta fara tofa min addu'a har na dan samu nutsuwa sai dai hawayen idanuna ba su daina kwaranya ba ina zaune a wannan halin sai ga wata da ke aure a ƙasan layinmu tana shigowa gidanmu akai-akai kasancewar ita mijinta bai da wani ƙarfi umma takan ba ta abinci idan kuma shekara ya yi har ɗinki ake yi musu ita da mijinta kamar dai uwar ɗaki haka ta ɗauki umman namu mu kuma muna kiranta da anti ƙarasowa ta yi da sauri ta ce alhamdulillahi maryama kin farka kenan ko a maimakon na bata amsa sai tambayar ta yi. sun rasu ko ta ce kin ga yanzu dai baki da lafiya ki kwantar da hankalinki kin ji Ana nan ana bincike akan wanda ya kashe su don an gano guba ce aka ba su suka ci. Yanzu haka dai ma suwai ba mai aikin ku tana hannun 'yan sanda. Share hawaye na nai na ce, to Amira fa, Eh, ita tana gida na barta a can, tunda Allah ya sa kin farfado za mu amshi sallama mu koma gida ko? Daga nan anti ta dawo gidanmu tana zama tare da mu, kasancewar dama mijinta ba mazauni ba ne. Ana gudanar da bincike dai duk da babu wani ci gaba, haka wani abokin baban mu ma lauya ne, ya zo ya yi mana tambayoyi na kuma tabbatar musu da abincin nan ne kawai suka ci a wannan ranar. sai furut da suka sha da daddare kafin su kwanta shi kuma ba su kaɗai suka sha ba har mu ma mun sha Yai, muna mana alƙawarin za a bi diddigi domin gano waye saka suwai bayan wannan ɗanyen aikin bayan sati ɗaya dangin babana suka nace a kan sai dai mu koma hannunsu ni kuma na ce ba za mu iya rayuwar ƙauye ba sai dai su dawo nan mu zauna tare tunda baban namu ya bar kuɗi da za mu iya rayuwa kin amincewa suka yi don haka suka bar mu a hannun anti dama ita umma danginta ba wani kula suke yi da ita ba don ubansu ɗaya ne ba ta da ɗan uwan da suka fito ciki ɗaya kuma iyayenta sun daɗe da rasuwa tun kafin ma a haifi Amira. Washegari da safe muna zaune abokin babana ya zo a nan ya tabbatar mana da cewa wai an yi bincike ba guba ba ne zuciyarsu ne kawai ta buga suka mutu saboda haka kawai mu ci gaba da yi musu addu'a kin zafin rai na ce tabbas ba ku bincika da kyau ba ni na san wacce ta sanya suwai ba wannan aikin hajiya sauda ce kuma wallahi ba za mu bar ta ba so sai na tashin hankali a idanuwan abokin babana don haka ya ce da ni mu bar maganar Ko menene ma ai shahada babana ya yi, ni kuma na kafe akan ba zan taɓa barin zancen nan ba, haka dai ya fita ransa a ɓace. Cikin dare sai ga wata katti maza sun shigo mana dukkaninsu idonsa a rufe sai ta bindiga ɗayan ya yi a kan Mira da gudu na rarrafa na riƙe ƙafafuwanta. Na ce me kuke nema don Allah kar ku kashe min ita, ban da kowa a yanzu sai ita. Dariya suka fashe da ita ɗayan ya ce, na shiga duk wani maji na babana na ɗauko musu kuɗi. Haka suka sa ɗaya daga cikinsu ya take min bayana. sai da na haɗo musu kaf kuɗaɗen da ke gidan nan da takardun kadarorin da muka mallaka a haka kuma ban tsira ba Suka ce na zaba, rayuwar kanwata ko kuma mutunci na ban gane abin da suke nufi ba, sai ɗayan ya ce, ke kyakkyawar yarinya ce, don haka ran uganmu ya biya, za ki fanshi rayuwar ƙanwarki da budurcinki. Kamar saukar rado haka nake jin maganar su, juyawa na yi na kalli Amira da ta kankame antini. sai tausayinta ya kama ni a raina na ji gara na sadaukar da rayuwata na fanshiran kanwata haka wanda suka kira da oga ya tura ni ɗaki ina ihu ina komai sai da yadda ya ga dama ya keta haddina ganin na so mene ya saka shi sarara min ban farka ko ina ba sai a ganin asibiti farkawar da na gwammace da mutuwa na yi akan abin da na sake raska wai ashe amfani suka yi da ni suka yi bidiyo aka haska tsaraici na akan wai bidiyon lalatar da na yi da saurayi na ne ya raske iyaye na shine zuciyarsu ta buga saboda haka sai aka yi watsi da binciken dalilin kisan aka rufe shafin tun daga wannan lokacin ban sake lafiya ba ganin haka na ce da anti mu siyar da gidan su sai karami su zauna ita da mijinta kuma na bar mata amanar kula min da mira domin ita kadai nake da ita daga nan labarin ya tsaya ba a ƙarasa ba wani irin zufa ce ke tsiyaya a jikin mu Aisin, jijiyoyin jikinsa duka sun harɗe idansa ya yi jajar kamar garwashi Wace irin yarinya ce Amira? Yanzu ta san wannan amma shi ne ta zira wa Sauda ido. Tabbas na rade ina zargin yarinyar nan. Sai dai sam tunani na bai kawo akan Sauda take zaune a gidan nan ba. Idan kuwa haka ne, na yi alƙawarin zan taimaka miki Amira. Zan kwato miki haƙƙinki. Duk da ban san dalilin ki na shigowa gidan nan ba, amma na san ba zai wuce saboda ita ba ne. Amma yanzu tambaya ta shine ina Maryam take? Amira ce za ta baka wannan amsar. Zuciyarsa ta sanar da shi. Mira kam da ta baro sashen Ammi kawai sai ta tafi sashen hajiya sauda bata samu kowa a falon ba don haka sai kawai ta nufi sama kai tsaye ɗakin hajiya sauda ta shiga ba tare da neman izini ba lokacin suna zaune cirko-cirko suna tunanin mafita shigowar ta ya saka dukkanin su binta da ido cikin kwana biyu amma har ta fara samun sauyi amarya hajiya sauda ta faɗa da gatse murmushi amira ta yi ta ce baki faɗi ƙarya ba ko da yake kallo ɗaya za ka yi min ka tabbatar da ina cikin amarci ne hmm. ashe ke ce surukar ta to sannu da zuwa za ki iya zama a'a fa hajiya kar mu yi haka da ke surukar ki dai Ke kuma Hajjar ta so ta taimake ni sai ga aure ya dakatar. Na zo ne na ji ko maganar taimakon yana nan yaushe ne tafiyar. Akwai kanwata sai ki tafi da ita a madadina. ko da yake ba lallai na samu wannan taimakon ba tunda na aure saurayin diyarki af na manta ashe ni taimako na yi tunda hakan ya taimaka wa burinku ne na san lalata auren shi yasa hajiya ta yi yadda za ta yi ta dakatar rabo daga Allah sai gashi kuma ni na samu sakin baki suka yi suna kallanta me yasa take yin magana kamar ta san wani abu a game da su ganin san afka duniyar lissafi sai ta yi dariya ta ce kar ki damu hajiya dama dai na ga kowa ya zo ya duba ni ne tare da fatan alkhairi amma ke baki zo ba Shi ne na shigo ina taya ki murna da kasancewa ta cikin ahalinku na bar ku lafiya ta juya ta fice daga ɗakin ko da ta koma sashen su bata samu ma'aisan a falo ba sai dai sistem ɗinsa da ke aje tunaninta ko fita ta yi saboda haka ta ɗauki system ɗin ta shigar masa da ita ɗaki karkarwa jikinta ya fara yi sakamakon littafin da ta gani a hannunsa Karar faɗuwar abin da ya ji ne ya saka shi dawa hayyacinsa da sauri ya taso amma sai ta fara ja da baya cikin kuka ta ce me yasa zaka duba sirri na? wallahi ba zan taɓa dakatawa ga ƙudurina ba har sai na ɗauki fansa ban damu da ka ci gaba da zama da ni ko ka rabu da ni ba ko za ka kashe ni kamar yadda aka kashe iyayena ba zan taɓa dakatawa ba sai ran da numfashi na ya bar na. ganin yana kusan kusantota a tunaninta ko cutar da ita shi ma zai yi don haka Allah ya ba ta sara ɗaukar wani silver stick da ke jingine a bakin kofar ta ce wallahi aisan, matuƙar ka kusanto toni sai na fasa kanka da shi a shirye nake da na kashe kowane ne nima tunda yanzu rayuwar nan babu gaskiya wanda ka yarda da shi ma sai a haɗa baki da shi a cuce ka shin kai baka da iyaye ne da ba za ka fahimci irin ƙunar da ke cikin zuciyata ba duk maganar nan da take yi idan ta a rufe yake sai karkarwa da jikinta yake yi ganin kamar ma ba a hayyacinta take ba sai ya zagaya ta bayan rungume ta kokarin ture shi daga jikinta take yi sai dai ta kasa samun damar hakan janta yayi suka zube a kan gado ta sake yunkurowa da sauri ya maida ta kan gadon ka rabu da ni bana Bai ba ta damar sawa ba ya haɗe bakin wuri ɗaya, wanda hakan ya sa ta shiga taitayinta tare da haɗiye kalaman bakinta sai hawaye da ke zubowa daga idanuwanta kawai. Ganin cewar idan bai ɗaga ta ba zai yi aika-aikar da baya fata a yanzu sai kawai ya murgina gefe yana sauke ajiyar zuciya. Shiru kake ji daga ita har shi babu mai magana da alama dukkaninsu ba su cikin hayyacinsu. Akalla sun kai minti goma a haka kafin ya jefa mata tambayar da ya saka ta kallonsa da sauri ba tare da ya shirya ba. Ina Maryam ta kake. shiru tayi tana kallon sa Amira kina tunanin ni ma zan iya cutar da ke ne san bana cikin wannan layin so nake ki ƙara samun labarin da Maryam bata ƙarasa ba ni kuma zan taimaka miki tashi tayi ta zauna tace wanne tabbaci nake da shi da taimako na za ka yi bayan shi kansa abokin babanmu da sigar taimako ya cuce mu duniyar nan ta zamo abin tsoro saboda haka ka bar ni kawai zan yi aiki na ba tare taimakon kowa ba matsowa ya yi kusa da ita ya kama hannunta ya ce na yi miki alkawarin taimakon ki zan yi ba cutar da ke ba hasali ma ashirin nake da na yaƙi sauda ta ci amanar dadi wanda yake mutumin kirki ne san bata cancanci zama matarsa ba yayi Maryam ta rasu tun bayan kwanaki bakwai da faruwar abin da ya faru ciwo da bakin cikin abin ne ya hana zuciyarta samun salama kafin ta rasu ina zaune ina goge mata jikinta da ruwa saboda zafin da yayi sai ta kalle ni ta ce Mira zan tafi in barke ban san halin da zaki kasance ba na so na rayu da ke ko dan na zamo garkuwa a gare ki sai dai wannan kaddarar mu ce Allah bai hukunta hakan zai faru ba sun ci amanar mu sun zalunce mu ki dage ki yi karatu don saboda rayuwarki ta inganta ko bayan bana raye idan kin samu dama ki yaki ƙungiyar su sauda ki ceci mutuncin sauran yara mata damƙe hannuna ta yi sosai a lokacin na kasa farta komai sai kukan da nake yi ana cewa mutuwa tana kunyar idan mahaifi to ban sani ba ko saboda ni na kasance kanwa a gare ta ne shi yasa bata ji kunyar idanuna ba ta ɗauki yayata ina kallon lokacin da numfashinta na ƙarshe ya fita kukan da ya ci ƙarfinta ne ya saka ta kifai kanta a jikinsa da ido kawai yake binta zuciyarsa na ƙuna. ya kasa rarrashinta Dan ya san irin wannan fen ɗin kukan shi ne mafita Don haka ya rabu da ita, sai da ya ga ta yi mai isarta ta fara sauke ajiyar zuciya tukunna ya ce, To me kika shirya dangane da cikar burin ‘yar uwarki? Na yi fafutuka sosai kafin Allah ya bani damar shigowa gidan nan. Zan kuma iya cewa na yi sa'a domin ganin farko da sau da ta yi min zuciyarta ya bada tabbacin ta samu haja. Dama hakan zai faru, saboda na san dama daga sunan aikatau take fara yin amfani da yaran mutane. Ni ma kuma ba za ta iya kwabar zuciyarta a kaina ba. Ta shirya fita da ni zuwa Niger, wanda wanda ina da tabbacin a can ne zan iya samun dukkan wani damar da zan tarwatsa ta sai ga maganar aure ya kawo min tsaiko a'a Amira aure bai kawo miki tsaiko ba ki sa a ranki hanya ce mafi sauƙi. ta zo miki zan tsaya miki kai da fata ba iya hajiya sauda ba duk wanda ke da hannu a kisan barista sai an hukunta shi tabbas idan ka yi min hakan ba zan taɓa mance ka a rayuwata ba buri na kawai ya za a yi na ga sun tozarta rigar da mutuncin da suke amfani da ita suna cutar mutane na samu damar yagata na gode na gode sosai ba zan manta da kai ba murmushi ya yi mata ya ce ki bar godiyar nan a yanzu lokacin yin ta na zuwa kin ji Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Kalma ta so daɗi na furta ra'ayina, nawa naki ne kin ji ki